يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما إن أصدق الحديث كتاب الله وفي هدي محمد وشر الأمور محدثات ولا محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربا شاد إيقوة رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم dari hudu da ishirin da tara daidai da goma ga watan tara shekwas muna cikin tafsirin Alƙur'ani mai girma ta suratul baqara a wannan sura suratul bakar ayoyi kamar 148 a aya ta 249 tashi karatunmu insha Allah mai Allah ya ce falama fasala ma fasala lutu bil junud qala illa mubtalun binahar فمن شرب منه فليس مني ومن لم فإنه مني إلا من اغترف غرا بيدي فشربوا منه إلا قليل فلما جاوزه هو والذين آمنوا مع قالوا لا طاقة لنا اليوم لوط وجنوده قال الذين يظن أنهم ملاق الله كم من فئة عيلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين mun ji cewa amma daga cikin banu isra'an zuwan annabi musa alaihi salam sun tambayi annabi sun roƙe shi ya zaɓa musu wanda zai jagorance su su ya zaɓa musu shugaba wanda zance su don su tafi yaƙi da wata jama'a da ake kira wannan kabila ta al'amalika sun ɗauki mai tsawo yaƙan banu Isra'ila suna cutar da su. A dalilin haka ne ya sa banu Isra'ila suka nemi a su da ya zaɓa musu shugaba wanda zai musu jagora don a tafi yaƙi. Kuma mun ji cewa annabi ya amsa buƙatar tasu ya zaɓa musu shugaban da ake kira ta. wanda ya rage shi ne a tafi yaƙin. Wannan arba'in da tara a cikinta Allah madaukaki yake ba mu labarin yadda aka tafi falamma fasala talutu bil junudi a lokacin da talutu ya doji fasala ana karaja lokacin da ya fita da sojojin banu isra'il za a tafi yaƙi kala sai ya ce aha mubtalikum bi nahari lalle zai muku jarabawa da wani rafi Allah zai zai gwada imaninku da wani idan mun kogi man shariba min ku sani wanda duk ya sha ruwan kogin min ni to bayi tare da ni wa man lam yat'amhu kuma wanda bai dan ba fa innahu minni to yana illa man iktarafa gurfatan bi yayi kamfata kamfatar guda kawai da hannunsa daya lalutu ya gaya masa sojojin ya gaya ma sojojinsa cewa lallai akwai kogi na gwada su da shi dan an isa wannan kogi to a dacewa shine kada kowa ya sha ruwan wanda bai sha ruwan to ya tabbata wanda ne mai biyayya wanda kuwa faɗi wannan ruwan ɗaluta ya ce falaisa min niradin ba zai samu amincewa ta ba amma ya gaza haƙuri har dai na ɗan kaɗan to wannan babu laifi game da shi sai gashi sun iso ga wannan kogin Allah ya ce falan ma jawaza huwa wallazi zamanu ma'ahu a lokacin da kogin fasharibu minhu illa qalilan minhum wato duk sai mutane kaɗan kawai don kayan. kishi ya kama su suna isowa ga kogin da jirgin nasa sun kwankwaɗi ruwan kogin face kaɗan kawai falon ma jawo na amanu ma'ahu a lokacin da ya ƙetare wannan kogi su imani قالوا bija طاقة لنا اليوم بجالوت ba bamu iya yaƙi da ɗaluta da kuma sojojinsa sun samu karaya zuciya qala allazina yazunnuna annahum mulaqullahi amma waɗanda haduwar ga Allah madaukaki suna zaton haduwa ga Allah ana nufin sun tabbatar kalmar zato takan zo da ma'anan tabbatarwa waɗanda suka yi tabbata haduwarsu da Allah madaukaki a rana daga cikin waɗannan sojojin su suke ci atin qalilatin galiratan bi iznillah sau nawa ake ma'a yar kaɗan idan an tsaya yaƙi ta ci nasara ta yi galaba a da izinin Allah maɗaukaki wallahu ma'asabirin Allah dai yana tare da masu haƙuri wannan aya na mana abubuwa da dama na farko a ɗalutu ya fita zuwa yaƙi tare da sojoji masu yawa abinda falamma fasala ɗalutu bil a lokacin da sojoji Allah bai faɗi ba ma malaman tafsiri suna cewa sun duk da yake babu hujjar aya ko hadisin manzon Allah akan haka ya dai fita da sojoji kuma suna da yawa a shi ne kafin a tafi ya yi masojojinsa jarabawa su inna Allah mubtalikum bi lallai fa Allah zai jarabce ku da wani kogi malamai suke cewa wasu malamai suke cewa ɗaluta ɗinnan annabi ne in ba annabi ba ya acewa Allah zai yi ma jama'a wata jarabawa yi aka yi masa kamar nassin ƙur'ani yana nuna cewa ɗaluta ba annabi ba ne domin a lokacin da suke ya zaɓa musu shugaba ce musu ya yayi inna Allah qad ba'an ɗaluta malika Allah ya a matsayin sarki da ne da haka Allah maɗaukaki ya faɗa yace gwada ku da wani kogi man inhu falaysa minni fa'amhu fa innahu minni illa ta rafa gurfatan biyadihi ɗaya kan fata kan fata fata ɗaya da hannunsa guda wannan aya soke hadisi da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abdullah yana cikin litin maja hadisi na 3494 abdullahi dan umar yake cewa ah, an nagtarifa bil yadil wahida a samu sha ruwa in ji abdullahi nahana an nagtarifa bil yadil wahida Allah ya hana da hannu guda kuma Allah ya ce illa man igtarafa gurfatan babu laifin mutum ya sha hannunsa guda abdullahi dan umar ya ce wa man yadihi <clears throat> wai annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi amfani da hannunsa ya sha ruwa wa fa'in yana iya ɗaukan ko kwano ya bari ya wanke hannuwa da shi ko a saboda yana nufin rashin girman kai tawali'i ga kaki kataballahu lahu bi adadi asabihi hasanatin Allah zai rubuta adadin yatsunsa wa huwa ina'u isa wani abdullahi dan umar ya ce wai annabi ya ce hannu shine kofin annabi isa ibn lahi salam annabi isa ba yi amfani da kofi wajen shan ruwa sai dai amfani da hannu tsara halqadaha an kofi sai yayi jifa da shi ya yace uffin haza min ad-dunya kofi alama ce ta an rike duniya da shi hadisin nan bai inganta daga wannan aya tana cikin dalilai tana cikin hujjoji da suke nuna maka hadisin bai inganta ba babu lai amfani da hannunsa wajen shan ruwa bare kuma isnadin hadisin ma bai da inganci silsilatu da'ifa hadisi na 2167 da 2100 muna cewa babu laifi mutum ya yi amfani da hannunsa wajen shan ruwa amma ne ga tarafa gurfatan biyadihi abu na biyu muna fahimta mata ya rika cin abinci shi ba da illa za mu isa ga wani faman shariba minhu falaita minni wanda bai sha ba muna tare wa mallam ya tsamhu wanda falaita minni wanda ya sha ba mu tare ko wa mallam ya tsamhu wanda bai tsantsa fa innahu minni amma ne tarafa gurfatan biyadihi sai dai wanda ya fata ɗaya a tafsirin al-Imam al-Qurtubi yake cewa wannan maganar darasi ne ga musulmai tun zai yi zaman duniya bai kamata abinci dai halal ne amma ka sa shi a gaba kai eh, ta ci babu kakkautawa wannan hadisi yana karantar da mu yanda ya kamata hatta wajen cin abinci suka kafa da shi bare ga waɗancan mutane yaƙi za su tafi ga rafi an iso sa ya dinga shan ruwa har ya ƙoshi mit jikinsa sai ya mutu sai ka sa bare kuma an samu hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan haka ɗin akwai wanda ke cikin sahihu sunan tirmizi hadisi na 80 yana sahihu sunan ibn majah hadisi na 3349 yarwil hadisi na 1303 annabi sallam cikin hadisin miqdam bin ma'adi kariba Lamu bin ma'adi kariba sahabin annabi Muhammad ne ya ce sami ita rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ji manzon Allah yana cewa ma mala'a ibnu adami riwayar yace ma mala'a adamiyun wi'a'an sharran min batuni babu jakan da dan adam ya taba cika shi wanda cika wannan jaka yake zama sharbinsa in ji manzon Allah annabi ya siffanta ciki da kalmar jaka babu jakan da zaka cika ta da wani kaya cika ka irin cikinka in ji annabi Muhammad hadisin مقدام بن مع بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه يلومومي sun ishi ɗan adam ya da rai Allah ka idan ku ci don a kaɗan za a ci don haka a cikin zai mujallar na shida shafi na ɗari biyu da arba'in da takwas ke cewa ah, alhaƙul wajib kiyar da take wajibi a yadda da ita ita ce maganar annabi sallallahu alaihi wasallam dokar manzon Allah ƙa'idar da annabi ya yi Allah ya tajawaza an bihi sulbuhu liyataqawwa bihi ala ta'atillah ka'idar da manzon Allah ita ce in mutum zai ci abinci to kar ya wuce gwargwadon abin da zai fi wajen bautan Allah nan da zaran an ci da yawa sai ka sala abin mamaki shine babu wata a cikin watannin shekara wanda ake albanci da abinci irin watan ramadan babu wannan wata mu dafa abinci a gidansa wanda unguwan inda za su dogara da wannan abincin ya ishe su ka je gidan mutum ka ga abinci iri-iri tebur ɗakin baki ɗaya an shimfiɗe shi da leda ko ina abinci ne launi-launi gaja da fari da baki da rawaya wallahi wannan ya saba ma sunnar annabi muhammad ya kamata mu sani yan uwa kitse bai bayyana ba a jikin sahabban annabi muhammad kan sahabban manzon allah babu mai kitse ba ma sahabban annabi Muhammad ba sai da aka samu karni guda uku ba a samu musulmin da yake da kitse ba in na faɗi kitse dai kun gane haɗi ba ni so in ce jiki don wani zai masa mummunan fassara don haka ya yasa suka iya yaƙi suka kai musulunci inda duk bai yi tunanin za a kai shi ba sahabban annabi ba su kare ba sai da suka isa makura ta gabacin duniya da kuma makura ta yammacin duniya a tsakanin shekara talatin ba su sa abinci a gaba ba babu kitse zamanin sahabbai hadisi ya zo almutawatir in an ce ma hadisi almutawatir ya wuce a karyata ka karyata kamar ka karyata ayar alkur'ani duba al'isa ba ta ibn hajar mujallar na farko shafi na goma sha biyu ya hadisin nan ya wuce a ƙaryata shi saboda yawansa daga bakin sahabban annabi muhammad annabi ya ce khairun nasi karni mafifici a tarihin ɗan adam mafificin al'umma mafifici a tarihin ɗan adam shine karnin da na yi zamani in ji manzon Allah a tarihin ɗan adam babu al'umma da tafi alhairi irin al'umma da ta yi rayuwa da annabi Muhammad annabi ya faɗa da bakinsa khairun nasi tsawon tarihi manzon Allah ya ce summa allazina sannan karnin da ya biyo bayan su sannan karni da ya biyo bayan wancan na biyu uku kenan sahabbai tabi'ai tabi'in tabi'ai da annabi ya faɗi uku ɗin nan sai ya ce ya ati qaumun yashhaduna wa shaduna bayan ƙarni uku ɗin nan sun wuce za a kawo ga wani zamani mutanen da suke ba da shaida tun ba a nema ba ba a neme su ba ma suke ba da shaida wa yanzaruna na la yufuna su yi alwashi ba su cikawa wa yazharu fihi musiman annabi ya ce a wannan al'umman ne za a fara ganin kitse amma ku yanzu babu kitse a jikinku tabi'ai ma ba za a samu ba tabi'in tabi'ai ma babu sai karni na hudu wannan lokaci za a fara samun kitse a jikin dan adam to haka yasa in ana baka tarihin sahabbai sai ka yi mamaki kana ganin abin kamar ma ba zai yiwu ba saboda mutane ne wanda halittarsu ma ta saba tamu ga hadisin abu umama talbahil yana cikin as-sahiha hadisi na 1891 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sayakunu rijalun min ummati nan gaba yana gaya masahabbai nan gaba za a samu wasu mutane cikin al'umma ta al'ummar musulmai musulmai ne amma in suka zauna cin abinci ya akulu akuluna alwana ta'ami zaka ga abincin a gabansu iri iri jafari yalo kore gashi nan wa yashrabuna alwana sharabi haka ma abin sha din wani fari wani baki wani ja haka zaka gani a gaban su manzon Allah yake gaya musu habbansa yace wa yalbasuna alwana siyabi haka kayan sawan su iri iri wa yatashaddaquna fil kalami magana ma in za su yi sai sun yi takama ka dai duba ka suranta yadda abin yake sai da annabi ya gama faɗa sai ya ce ula'ika shiraru ummati waɗannan a tarihin al'umma ta babu mutanen da suka fi su sharri don haka ma albani da ya zo yin babi a kan wannan hadisin da zai masa babi a cikin silsilatu sahiha sai ya ce min sifati shirarin umma sunan babin kenan kana so ka ga siffan a shararun al'ummar annabi muhammad to karanta wannan hadisin ula'ika shiraru ummati gabanka ya faɗi ko to amma kuma dan ka ci din mai kyau ba haramun bane in dai babu barna Allah ya ce ya bani adama khudhu zinatakum ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu إنه لا يحب المسرفين abinda dai annabi ya faɗa siffan a shararu aka ce ba su ne a shararun ba ko? Hmm? <laughs> siffan a shararu subhanallah shi dai abinda Allah ya hana barna dai za ka ci to kar ka yi barna Allah ya ce ya bani adam a suratul a'raf ku zu zinatakum ku riƙe adonku inda kulli masjidin sa'ilin da za ku shiga kowane masallaci inda duk za a je ibada ai ado Allah bai haramta yi mun kwalliya ba wa kulu ku ci washrabu ku sha in dai halal ne wala tusrifu abin da ba a so shine barna kada ku yi barna innahu la yuhibbul musrifin don ku Allah bai son masu barna sai Allah ya ce kul man harrama zinatallah qul man harrama zinatallah allati akhraja li'ibadi wat-tayyibati min ar-rizq قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون Allah ya ce ka musu tambaya kul man harrama talla ka tambaye su waye ya haramta kwalliya a yi ado a sa kaya mai kyau allati akhraja li ibadihi da dama can Allah ya fitar da adon ne don bayansa su yi waye ce ado ba shi da kyau wa tayyibatu min wa ya ce kar a ci arziki mai kyau mai daɗi قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة kace ai dama abu mai kyau ma tufafi ma abinci Allah ya fito da shi ne nan duniya don masu imani saboda ka samu mai kyau ɗin ka samu natsuwa ka bauta ma Allah khalisatan yawmal qiyama a ranar kiyama kafiri ba shi da rabo albarkacin mumini kafiri yake samun daɗin duniya amma Allah bai yi duniyar da daɗi don kafiri ba Allah ya yi ta ne don masu imani abinda bahaushe ya faɗa wai albarkacin kaza kafiri ya samu daɗi ne don mumini ya samu kadhalika nufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun haka nan muke rarraba ayoyi ga mutane da suke da fahimta waɗanda suke da ilimi abin nufi shi cin halal ba haram bane in dai halal din ne duk inda za ka kai ga cinsa matukar ka kai ga ɓarna ba sai dai duk da haka malamai suna ɗaukan waɗannan hadisai suna saka su a ƙarƙashin babi na tawali'u da kuma ƙoƙarin kiyaye duniya abin da aka fi so shi ne ka nisanci duk abin da manzon Allah ya kyamata a hadisinsa in aka ce ma manzon Allah ya kyamaci wannan abu to ko halal ne yi iya ƙoƙarinka ka guji wannan abin ka bi shi sannu a hankali amma dai ba haram ba ne don ka ci mai kyau ka mai kyau a dafa magana ko a kawo abin sha iri-iri babu laifi sharaɗinsa kada dai ka kai ga yin gyatsa haka ake cewa ko kada a yi ɓarna don ayar ƙur'ani ta ce wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifina Allah bai son masu barna don haka in za a dafa a dafa gurgudan abin da za a iya ci kada a dafa da yawa a je ana zubarwa Allah bai son masu wannan na biyu in ka ci kar a kai ga yin gyatsa to idan ka ci daidai wani gwargwado baka yi laifi ba duba sahihu sunan tirmidhi hadisi na dubu biyu goma sha biyar abdullahi dan umar yace ana cin abinci tare da annabi muhammad tajashsha rajulun inda nabi sai wani mutum yayi gyatsa faƙala annabi yace kuffa a anna kame gyatsarka wajen nan yaushe ka ci abinci har ka kai ga gyatsa kuma fa inna atwalakum ju'an aksar al-qiyamati aktsarukum shiba'an fi dari dunya waɗanda suka fi jin tsawon yunwa a ranar tashin kiyama su ne masu yawan ƙoshi har su kai ga gyatsa ah, wanda ya fi tsawon jin yunwa kenan a ranar tashin kiyama akwai hadisi irin wannan riwaya ta salmanin farisi an kira shi ka zo ka ci abinci ya ce na ƙoshi a'a abinci ne kai ta ci ciki ne bai fashewa ka ci salmanu sahabin annabi muhammad don wasu ke cewa ai ciki fata ne ko fata ba ta fashewa ɗanyen fata <laughs> salmanu ka ci abinci ya ce da a hasbi ka ci abinci ya ce inni sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ya na ji manzon Allah yana cewa inna aksarakum shiba'an inna aksaran nasi shiba'an wanda ya yafi yawaita ƙoshi fi duniya a duniya atwaluhum ju'an yau kiyama ya fi su tsawon jin yunwa a ranar tashin kiyama abin nufi kun san za a daɗe ana tsaye a filin hisabi za a daɗe ana tsaye a filin hisabi hadisin manzon Allah ya ce shekara dubu hamsin ne Allah zai ba mu annabawa alkausara annabi Muhammad yana da nashi alkausara guda biyu kowane mutum yana tafiyan shan ruwa ne daga alkausaran annabinsa to fa ba kowa yake samun damar ma isa alkausaran annabi Muhammad ba to kafin kuma a bada damar zuwa shan ruwan fa manzon Allah ya ce don haka wanda zai fi jin kishi a filin hisabi shine wanda ya fi ƙoshi a nan duniya ka saba ma kanka yunwa kenan kafin aje kiyama kamar duniya kamar lahira abu na uku muna fahimta daga wannan kissa cewa daidai ne kwamanda ya yi jarabawa ga sojojinsa kamar yadda ɗaluta ya yi jarabawa ga sojojinsa ya ce musu inna allaha mubtalikum bi nahari lalle fa Allah zai jarabce ku da wani kogi nan gaba faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man igtarafa babu laifi don an yi jarabawa ga sojoji kafin a tafi yaki sai dai kuma ba daidai bane a kori wani soja don an gane akwai na banza zai gwada sojojin ne don ya gane na kirki ya gane irin tanadin da ya yi amma in yana gwada sojoji ne don ya gane na banza ya kore su wannan ya saba ma sunnar annabi Muhammad annabi ya yi yaƙi hatta da munafikai bai taɓa koren wani a filin yaƙi ba don yana da haɗari ga misali da tarihin kazmanu daga cikin sahabban annabi wani ne ake kiransa kazmanu bin harisi jarumi ne fitacce sananne a cikin sahabbai lokacin da aka zo yaƙin uhudu mutum bakwai ya kashe shi kaɗai. labarin sa yana cikin al'isaba mujallar na hudu shafi na shida hadisi ya inganta yana sahihul bukhari kitabul magazi wurare guda biyar a sahihul bukhari ga kuma sahihu muslim kitabul iman hadisin sahal bin sa'adin as-sa'idi an tafi yakin khaybar tare da manzon Allah sahal bin sa'adin yace inna rasulullahi iltaqa huwa wal mushrikuna faqtatalu annabi ya gwabza yaki da kafirai a wannan a wannan tafiya ta suka yi yaƙin haibar bayan an yi yaki falamma mala rasulullahi ila askarihi wa mala al-akharuna ila askarihim an fafata musulmai sun koma sansanin su kafirai sun je nasu sansani za a huta sai kuma gobe a ci gaba da yaki wa fi ashabi rasulillahi rajul yace cikin sahabban annabi Muhammad akwai wannan sahabin da ake kiransa Kazman la yada'u lahum shazzatan wala fazza karawan da aka yi na farko inda duk ya ga kafiri yana neman ya gagara sai ya tunkare shi sai ya ga bayansa inda duk ya ga wani kafiri ya tsinke a guje to fa ba zai bashi ba sai ya bi shi ya taro shi kuma sai ya kashe shi in ji sahal bin sa'adin a saidi la yada'u lahum shazzatan wala fazzatan illa taba'aha yadribuha bi sayfihi faƙala ana hira wannan mutumin ya zo wucewa sai wani ya faɗa a gaban annabi ya ce ma a minna al-yawma ahadun kama a fulani ya ka kaga wane kazmanu a yau babu wanda ya isar mana faɗa da kafirai irin wannan bawan Allah inda duk aka samu wanda ya gagara to zai tinkare shi sai ya kashe shi manzon Allah ya juya ya kalle shi da ya kalle shi kuma duk sahabbai suna zaune sai annabi ya ce amma innahu min ahlin nar sai dai kuma duk kokarin sa dinnan wannan mutum dan wuta ne kun ga ashe annabi ya san akwai munafikai a cikin sojojinsa amma bai kore su ba ana tafiya yaƙi hatta da munafikai wannan jarabawan da ɗaluta ya yi ma sojojinsa ya yi ne saboda ya gane ƙarfin mutanen kirki da kuma mutanen banza yana so ya gane kimansu kiman mutanen kirki da kuma mutanen banza saboda ya iya tunani da kuma auna yadda zai fuskanci yakin nan da makiya amma ba wai don ya kori wani daga cikin mutanen banza da aka samu a cikin sojojinsa ba. lokacin da annabi ya faɗi wannan magana cewa wannan mutum yana cikin ‘yan wuta subhanallah magana ta yi tsanani ga sahabbai da dama har shaidan ya yi amfani da zukatansu sun fara wasu wasi anya ko wannan annabi na gaskiya ne a ce irin wannan bawan Allah a taho fagen yaƙi ya dinga kariya ga musulmai yana ƙoƙari haka sannan annabi ka ce ɗan wuta ne shedan ya shiga zukatan sahabbai da dama a wannan lokaci munafikai kuwa dama abin da suke jira kenan aka dinga yayatawa to fa ku duba kokarin da kazmani yayi kun tuna yakin uhudu mutum bakwai ya kashe shi kadai kun tuna yakin kaza ku duba wannan mutum wai yau wai shine zai dube shi ya ce masa wai dan wuta ne anya muna tafiya daidai kuwa to shi dai annabi ya riga ya faɗa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha fa qala rajulun min akwai wani yana zaune da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ji magana to dama can shi yana da imaninsa ya san annabi in ya faɗi magana magana na haka nan take babu gyara sai ya ce ƙala ana sahibu ya dubi sauran sahabbai da suke kusa da shi yace musu to wannan mutum fa yanzu aboki na kenan ni ba ni da aboki sai shi me yasa kace za ka yi abota da shi ce zan bi shi duk inda ya shiga sai na shiga sai na ga dalilin da yasa annabi ya ce wannan mutumin dan wuta ne fakara jama'ahu sahal bin sa'adin yace sai ya fita tare da shi kullama waqafa waqafa ma'ahu duk inda ya tsaya a filin yakin nan zai bi shi ya tsaya wa idza asra'a asra'a ma'ahu in ya in ya tsinke a guje bi shi qala yace ban rabu da shi ba har dai wannan mutumin juriha ar-rajulu jurhan shadidan mutumin ne ya samu raunuka masu tsanani ya samu raunuka masu tsanani lokacin da aka zo sansani yana bin sa dai yana kusa da shi yana kallo yace fasta al mota mutumin nan sai ya kashe kansa fa wada nasla sayfihi ya dauko takobinsa ya kafa ta da ya kafa takobin sannan sai ya yunkura ya kwanta akan takobin ya sa zubabahu na sadiyaihi ya saka kaifin takobin daidai tsakiyan tsakanin nonansa biyu mamansa sun mata hamala ala saifi sannan ya sauka akan takobin yahuda kansa fa qatala nafsahu gashi ya kashe kansa fa kharaja ar-rajul wannan mutumin ku sai ya fito a guje bai tsaya ko ina ba sai wajen manzon Allah fa ya ce, ashhadu annaka rasulullah na shaida cewa kai manzon Allah ne ya rasulullah sahabai suna zaune manzon Allah ya ce wa ma ka me ya faru ai na san dama kai musulmi ne lafiya ka zo kana faɗin haka qala sai yace ar-rajulu allazi zakarta anifa mutumin da ka faɗa dazu dazu kace innahu min ahlin nar yana cikin yan wuta fa a'zama an-nasu zalika mutane suka dauki magana da girma to wannan mutumin dai abin da ka faɗa tabbata fasta ajalal mauta mutumin na ya gaggauta wa kansa mutuwa فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين صدييه ثم تحامل عليه فقتل ka ji abin yadda ya auku ya rasulullah mutumin na ya ɗauki takobinsa ya kafa ta a ƙasa tsinin takobin yana daidai tsakiyar zuciyarsa sai ya hau kan wannan takobin ya kwanta faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallama inda zalika a wannan lokaci sai manzon Allah ya ce innar rajula la ya'mala amala ahli aljanna fi ma yabdu lin nasi zaka ga mutum yana aiki ganinka gani na dan adam wannan mutumin yana aiki ne na yan aljanna da za a bada shaida daga duniya sai ka cewa na dan aljanna ne zahiri abinda mutane suke gani mutumin nan yana aiki irin na yan aljanna wa huwa min ahli nari alhali ko yana cikin yan wuta wa innar rajula kuma zaka samu wani mutum la ya'mala amala ahlin nar yana aiki irin na yan wuta fi ma ya yabdu lin nas abinda mutane suke gani wani dai dan wuta ne wa huwa min ahlin nar alhali kuma tuni can Allah ya sani wannan mutumin dan aljanna ne manzon Allah yace ina bilal yace gani yace kum fa azzin fin nas ka tashi ka bi cikin mutane ka yi shela ka gaya musu cewa la ya jannata illa nafsun muslima babu wanda zai shiga aljanna fa sai rai musulmi wato rai mai imani wa inna allaha la yu'ayyidu hadha ad-din bir rajul al-fajiri wa bi aqwami la khalaqa lahu kuma Allah yakan taimaki wannan addinin da mutumin banza inji annabi Muhammad inna allaha la yu'ayyidu hadha ad-din bir rajul al-fajiri Allah yakan taimaki wannan addinin da mutumin banza Ka ga mutumin banza ya tashi kuma ya taimaki addinin Allah annabi yake wa bi aqwami la khalaqa lahum kuma Allah yakan taimaki musulunci da wasu mutane waɗanda ba su da rabo a ranar tashin kiyama don haka sharadi kafin ka samu lahira dole sai ka tsarkake ibadarka hatta zuciyanka wannan aikin da kake ya tabbata baka da wata manufa illa kawai samun yardan Allah tilka darul akhiratu naj'aluha tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئات فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون a suratul qasas aya ta 83 Allah ya ce tilka darul akhirah kaga waccan gida ta lahira waccan gidan ta lahira munafiki bai shiganta wanda duk yake aiki dan duniya rabansa yana duniya shi wannan sahabin yakin da yake yi dinnan kokarin da duk yake yi a wajen yaki tare da annabi Muhammad yana kokarin nan ne kawai saboda ya yi fice ya samu shahara a lokacin da ya samu raunuka ya ga cewa rayuwarsa ta galabaita bukatarsa ta biya ba shi ne ya hallaka kansa domin duk wanda yake aiki don lahira ba zai hallaka kansa ba saboda kawai ba a ci nasara ba a filin yaki tilka darul akhirah waccan gida ta lahira naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi muna sanya ta ne ga waɗanda ba su nufin samun ɗaukaka a duniya ta dalilin aikinsu wala fasadan ba su nufin samun damar barna ta ayyukansu wanda duk ya to mai barna ne bai samun aljanna wanda yake nufin ya samu ɗaukaka ta duniya da aikinsa bai samun aljanna kuma dukkan ibadar da mutum ya yaƙi ne karantarwa ne dukkan wata ibada da kai a duniya in ka yi ta da nufin ka samu ɗaukaka ta duniya iyaka rabonka kenan a kiyama baka da lada Allah ka mana tsari wal aqibatu lil muttaqin don haka ke aqiba wato gida na ƙarshe na masu tsoron Allah ne gida na ƙarshe na masu kiyaye dokokin Allah ne man ja'a bil hasanati Allah ya ce wanda yazo da kyakkyawan aiki falahu khairu min ha zai samu ladan da yafi abin da ya aikata wa man jaa bi sayyi'ati wanda yazo da mummuna kuwa fala yujzi allazina amilu sayyi'ati illa ma kanu ya'malun Allah baya saka ma waɗanda suka aikata nan ayyuka face gwargwadon abin da suka aikata Allah ba zai cuce ka ba in kai mummunan aiki Allah zai baka sakayya ne akan wannan aikin babu ƙari amma in kai ne kyau Allah maɗaukaki zai saka maka da abin da ya fi yawa wato abin da ya fi aikin naka yawa abu na hudu wanda muke fahimta game da wannan labari na tsaluta muna fahimtar cewa daidai ne a yi jarabawa ga sojoji amma sharaɗinsa shine kada a umarce su da abin da ya saba ma dokan Allah akwai hadisin da yake cikin sahihul bukhari kitabul magazi sahihu muslim kitabul imara hadisin abdullahi bin abbas da sayyiduna ali ba asan nabiyu sariya wata rana annabi ya tsamo sahabbansa ya ware wasu sahabbai ya tura su su fasta amala alaiha rajulan min al ansar bayan an shirya sojojin sai annabi ya ciro wani mutum daga cikin musulman madina ana kiransa abdullahi bin huzafa al-badari ya halarci yakin badar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai ne shugaba akan waɗannan sojojin wa amarahum an yuti'uhu kafin su tafi sai manzon Allah ya ce ma sojojin wannan mutumin da na zaba ya zama shugaban ku to ku tabbata kun masa biyayya ku tabbata kun yi masa biyayya to an tafi yakin sai shi ma ya yi jarabawa ga sojojinsa kafin a gwabza yaƙi da kafirai yadda ɗaluta ya yi akwai abin da wani aikata ya tunzura shi faƙala sai ya tara sojojin ya ce musu alaisa Amara na nabiyu an ne shin kun tuna annabi ya ce muku in mun taho yakin nan ku yi min biyayya Kalu bala suka ce kwarai qala sai ya ce to fa ma'uli li haqaban ku je ku tara min kirare suka ko shiga daji suka taro kirare fa jama'u fa qala ya ce musu auqidu naran kunna wuta fa auqaduha aka kunna wuta faƙala ya ce musu kun dai tuna annabi ya ce ku min biyayya suka ce mun sani faƙala sai ya ce udkhulu ha ku shiga wutan nan dukkan ku kaga shi gwadawan da yayi ba da ruwa bane yanda dalu ta yi nashi shi da wuta yayi jarabawa ga sojoji ku shiga wutan nan fahammu aiko sun yunkura za su fada wutan faja ala ba'dhum yusiku ba'da sai wannan ya kamo wannan kai da ka ta tsaya tsaya kar mai yi garaje fayaquluna suka ce fararna ila nabiyyi minan nar abin da ya kawo mu ga annabi Muhammad wuta ne fa tsoron shiga wuta yasa muka karbi wa'azin annabi Muhammad abin da ya kawo mu ga musulunci shine gudun kar mu shiga wuta kaka ku za a ce yanzu gashi an hura ta tun daga duniya a ce mu fada anya mun yi daidai wasu su ce to ai kafin a tafi annabi ya ce muku ku yi masa biyayya fa ma zalu suna nan dai ana ta gardama hatta khamadatin naru har dai wutan ta mace wutan na mutuwa fasa kana gaba buhu shi kuma hankalinsa ya kwanta to mu tafi ku dai biyayya ba fa balagan annabi labari ya iso ga annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an dawo shine annabi ke cewa lau dakhaluha da sun shiga wutan nan ma kharaju min ha ila yawmil da basu fita daga wutan nan ba har tashin kiyama annabi ya ce innama ta'atu fil maaruf. ana biyayya ga shugaba ne kawai in ya faɗi abu wanda shari'a ta san da shi amma in ya faɗi abu wanda shari'a bata san da shi ba haramun ne a yi masa biyayya Abdullahi bin Abbas ya ce dalilin haka Allah ya saukar da aya take suratul nisa'i aya ta 59 akan Abdullahi bin Huzafa hadisin yana sahihul Bukhari da kuma sahihu Muslim ya ayyuhal amanu ya ayyuhal ladzina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum fa in نَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا nan take Allah ya saukar da wannan aya ta suratul nisa ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ati'u Allah ku yi ma Allah biyayya wa rasula kuma ku yi wa biyayya wa ulil amri minkum ku bi shugabanninku ku yi ma Allah biyayya ku yi ma biyayya amma ba a ce wa ati'u ulil amri minkum ba ku yi ma shugabanninku biyayya la ba faɗi haka ba ku yi ma Allah biyayya ku yi ma annabinsa biyayya da shugabanninku me yasa aka ce da shugabanninku saboda biyayya shugabanni tana karkashin bin Allah da bin annabi Muhammad shi yasa ba a ba su wa ati'u ba fa in tanaza'tum fi shay'in idan kuka yi jayayya kame da wani abu farudduhu ila Allah sai ku mai da hukuncin sa ga Allah war rasuli da kuma annabi in kun kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in kun kasance kuna imani da Allah da ranar ƙarshe dalika khairun wannan shi yafi alheri gare ku wa ahsanu ta'wila bi ma'ana wa ahsanu aqiba shine za ku fi samun kyakkyawan aƙiba ta ƙarshe idan kun yi haka manzon Allah ya ce man amarakum minhum bi ma'siyatin daga yau in na shugabantar da wani a ku sai ya umarce ku da aikata wani abu wanda ya danganci sabon Allah fala tuti'uhu kar ku yi masa biyayya don haka shar'i ne kafin a yi ma soja wata jarabawa a tabbabawar da za a yi masa ba ta kauce ma shari'a ta musulunci ba idan ta kauce ma shari'ar musulunci ba daidai ba ne a masa biyayya da dama wannan yana aukuwa tattare da sojojinmu ba ma sojoji ba hatta waɗanda suke tafiya bautan ƙasa NYSC suna ganin training da ake ma su ɗalibai abinda ya kauce ma shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma an daɗe ana haka ɗin tsawon shekaru in ka duba tsari na training ɗin sojoji hatta 'yan sanda da jami'an tsaro akwai sassa waɗanda sun saba makarantarwa musulunci amma an kasa samun shugabanninmu waɗanda za su tashi su yi magana a yi gyara ku tuna abin da manzon Allah ya faɗa ma waɗannan sahabbai da sun bi Abdullahi bin Huzafa akan umarnin da ya ba su ma kharaju min ma ha ila yawmil qiyama da ba su fito daga wannan wutan ba har tashin kiyama ina ga wanda shugaba zai masa umarni akan abin da ya saba ma ka'ida kuma ya bi shi da sunan larura fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir da dama muna aje larura ta wajen biyayyan mu ga shugabanni alhali mas'alar bata kai haddi na laruran ba domin babu gaba na shugabancin Najeriya wanda ba a samun musulmi yanzu ta kai ga shugaban ƙasan kansa musulmi ne ashe ana iya gyara in ana so ko don haka ba daidai ba ne ka riƙa ɗauko abubuwa kana jingina su da larura alhali muna da halin yadda za mu yi gyara in ka ɗauka ta sashin ministoci akwai musulmai a dawo gwamnoni akwai musulmai sanatoci akwai musulmai ‘yan majalisa masu shirya dokokin akwai musulmai ashe muna da hanyar da za mu yi gyara Allah ka samu iya karanta mana aya ta gaba Allah ya ce ولما وأفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم a wannan أولا ta تطالوتا ya umarce su da su ci gaba da tahiya a je ga yaƙi bayan ya ba su labarin jarabawar da za su samu na kogi a gabansu. a can gaba yake cewa falamma jawazahu huwa na amanu ma'ahu lokacin da suka ƙetare wannan rafi amma fa daga shi sai masu imani wato wanda duk ba shi da imani bai samu damar ƙetare rafin ba wanda ya kwankwaɗi ruwa ya kafa baki ya dinga shan ruwan kogin sai ka sala ta kama shi ba a tsallake rafin da shi ba nan bakin kogin ya zauna ka duba sahihul bukhari hadisin albara'u bin azim hadisi na 3958 albara'u bin azim yace kunna ashabu muhammad mun kasance sahabban annabi muhammad fa na tahaddasu muna hira anna iddata ashabi badrin ala iddati ashabi taluta adadin sojojin annabi muhammad waɗanda suka halarci yaƙin badar suna daidai da adadin sojojin ɗaluta allazina jawazahu jawazu ma'ahu nahara waɗanda suka ƙetare kogi tare da ɗaluta walam yujawiz ma'ahu illa mu'min albara ibn azib ya ce kuma babu wanda ya ƙetare wannan kogi sai mai imani sun ƙetare kogin amma fa babu wanda ya ƙetare kogin sai mai imani bid'atu ashara wa salasu mi'a mutum ɗari uku da goma sha mutum ɗari uku da goma sha sauran ba su ƙetare wannan kogin ba adadin waɗannan mutane shine adadin sahabban annabi Muhammad da suka yi yakin badar don haka yasa wanda duk ya halarci yakin badar ba munafiki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce ya aikata abin da ya ga dama don ko zai shiga aljanna wanda duk ya samu halarta yaƙin badar to ya samu alwashi ya samu magana tabbaci daga bakin manzon Allah annabi ya ce Allah ya dubi adadin mutanen da suka halarci yaƙin badar ya ce ku aikata abin da kuka ga dama don ko za ku shiga aljanna don haka dukkansu babu wanda ya yi ridda ba a taɓa samun munafiki cikin sahabban manzon Allah waɗanda suka halarci yaƙin badar ba hatta wannan mutumin da annabi ya shugabantar da shi a matsayin kwamanda abdullah bin huzafa da aka tafi yaƙi ya hura wuta ya ce sahabban nan su fada ya halarci yaƙin badar akwai labarin da ya zo a cikin al'isaba asali labarin al'imamul bai ya ruwaito a cikin sunan kubra a duba al'isaba mujallar na uku shafin ɗaya bayan mutuwar manzon Allah zamanin sayyiduna Umar sayyiduna Umar in ji Abu Rafi ya ce wajjaha Umar jaishan ila Rom sayyiduna Umar ya tura sojoji su tafi yaƙi ƙasar Rom wa fihim Abdullah bin Huzafa daga cikin sojojin akwai Abdullah bin Huzafa as-Sahmi an tafi yaƙin fa asarruhu kafirai suka kama shi cikin fursunoni faƙala lahu malikun rum sarkin rum sarkin rum a wannan lokaci da aka kawo abdullah bin huzafa cikin fursunoni ya ce masa tanassar ka zama kirista ka yi ridda a ka fi mulki zan raba mulki na in baka rabi in dai ka yadda ka yi ridda shi abin da sarkin rum yake so shi ne a samu sahabin annabi muhammad guda da ya yi ridda ya samu wata hujja mai ƙarfi kenan ko musamman wanda ya halarci yakin badar gashi kuma annabi ya faɗa ya ce duk wanda ya halarci yakin badar Allah ya ce ya aikata ma abin da ya ga dama a duniya don ku zai shiga aljanna tunda annabi ya faɗi haka ya tabbata kenan duk wanda ya halarci yakin badar ba zai yi riddan ba ya tabbata mai cikakken imani to su ku suna so su gwada don haka sarki rum ya ce da aka kawo masa fursunoni cikinsu akwai abdullah bin huzafa ai ya halarci yakin badar yana cikin manyan sahabban muhammad ya ce masa to abin da nake so da kai shi ne ka yi ridda ka shiga kiristaniti in ka yi haka zan raba mulki na in baka rabi fa'a ba ya ce masa ba zai yiwu ba fa'a mara bihi ba ya sa aka ɗaure shi a jikin wani katako wa amara bi ramihi bi sihami ya kira mafarauta kwararru ya ce su harbe shi da kifiyoyi amma bai yarda su taɓa jikinsa ba in sun harba da kifiya ta kuskure shi daidai kusa da shi don ya gane cewa in kun ga dama kuna iya samun samunsa maharban nan ko suka dinga harbinsa babu dai wanda ya samu jikinsa amma gashi na kifiya na kakkauce masa falam ya jiza babu alamar karaya tare da shi sarkin ya ce a saukar da shi fa unzila bayan an saukar da shi wa umira bi kidirin yaya za ka yi ridda yace fa ba zan iya ridda in bar addinin annabi muhammad ba yace to a kawo tukunya aka kawo wata tukunya fa subba fiha alma aka zuba ruwa wa ugliya alaihi aka tafasa ya ce wa amara bi ilqa'i asirin fiha a kamo wani fursuna a jefa cikin wannan tafasasshen ruwan aka jefa ana jefa shi fa'iza ibamuhu taluhu sai ga mutumin ya narke dan tsaban tafasar ruwan kasusuwa kawai suke suke tasowa saman ruwan sai ya ce to me kace za ridda ko ko kai ma a jefa ka sai ya ce ba zai iya ridda ba fa umira bi ilqa'ihi sai ce ku je ku jefa shi in lam yatanassar in dai bai yi dan ba in bai shiga kristaniti ba falamma zahabu bihi an kama shi za a tafi a jefa baka sai ya fashe da kuka sai sarkin yayi dariya ya ce ku dawo da shi rudduhu a'a lima bakaita ya kake kuka ko ka yadda ne zaka abin nan ka gane kuranka qala yace tamannaitu annali mi'ata nafsin tulqa hakaza kukan da nake yi sha'awa ne a ce ina ma rayuka na guda ɗari ne in an jefa wannan ran ya mutu a jefa wani ya mutu a jefa wani har guda ɗarin nan su ƙare saboda lada na yawa a ranar tashin kiyama fa ajiba sarkin ya ce tab lallai sahaban muhammadin nan ba a taɓa su sai ya ce masa to abin da nake so da kai yanzu kaga dai in na barka ka tafi na yi abin kunya to zan sa jama'a su taru in sun taru fa qabbir ra'si sai ka sumbaci goshina in ka sumbaci goshina an dai san wani abu ne ko da ka tafi ina da sauran kima ya fara tunanin mutumin da imaninsa ya kai ga irin wannan hali in an kashe shi to bala'i na iya aukuwa don haka gwamma a rabu da shi lafiya amma kuma in sun rabu bai yi hakan ba to shi kuma kaskanci zai same shi wa ana ukhalli anka in ka yadda za yi haka to zan fita hanyar ka sai ka koma ka koma yace a to in dai ka yadda in yi haka sai dai in za ka saki dukkan fursunonin musulmai da aka kama kala sai yace wa an jami'a asarar musulmi na dukkan fursunonin musulmai zan sake su in ka yi haka sannan aka fito faƙala na'am ya ce na yadda faƙabbala ra'asahu ya sumbaci goshinsa faƙalla sabilahu ya sa aka sake shi da kuma sauran husnoni falamma qadima bihim ala umar suna isowa madina sai umar dama labari ya iso ya sumbaci goshin ah, abdullahi bin huzafa kuma ya ce duk wani musulmi ya tashi ya sumbaci goshin ah, abdullahi bin huzafa saboda abinda da ya na jarumtaka abin da yake gwada ƙarfin imanin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka albara'u bin azib yake kwatanta sojojin da suka yi yaƙi da ɗaluta da kuma sahabban annabi Muhammad da suka halarci yakin badar imaninsu wato adadinsu guda ɗaya ne saboda ƙoƙarin da suka yi wajen turjewa akan imani Abdullahi bin Abbas a cikin tafsirin al-Imam al-Qurtubi ya dauko maganarsa yana cewa ja zama a hufin nahari arba'atu alafi rajulin sun kutsa wannan kogin mutum dubu hudu tare da daluta waɗanda suka shiga wannan kogi mutum dubu hudu fihim man shariba daga cikin waɗannan sahabban nasa ko ko sojojin akwai mutum mutane waɗanda suka sha ruwan akwai waɗanda ba su sha ba sai ‘yar kamfata guda to waɗanda suka kwankwaɗi ruwan kogin nan ba su wuce kogin ba amma waɗanda suka kamfata guda ɗin an wuce da su to shi dai abin da ɗaluta ya fi so shine kada ma wani ya sha ruwan kogin don haka falon ma nazaru ila jaluta lokacin da suka isa wajen jaluta shine kwamandan kafirai wa junudihi da sojojinsa an zo wajen yaƙi wa kanu mi'ata alfin mutane dubu ɗari ne kafirai wato sojojin eh, eh, shi jaluta kulluhum shakuna fi salahi dukkansu kowa yana da makami irin na zamani an taho filin yaƙi kafirai sun kai mutum dubu ɗari musulmai da suka ƙetare wannan kogi mutum dubu hudu dubu hudu ɗin nan ma a cikinsu akwai waɗanda sun kamfaci ruwan wanda ba a maso hakan ba Raja minhum salasatu alafin wa tis'umi'a wa mia wa bid'a wa samanun abdullahi bin abbas ana isa filin yaƙi musulmai na hangen kafirai mutum dubu ɗari nan take sai aka samu adadin sojojin ɗaluta suka ragu mutane dubu uku suka dawo baya da ɗari shida da ‘yan kai ya zamanto abin da suka rage ba su wuce mutum ɗari uku da goma sha kawai ba adadin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da suka halarci yakin badar inji albara'u bin azib Allah shi kara masa yarda suna hangen sojojin jaluta mutum dubu ɗari kalu suka ce la taqata lana al-yawma bi jaluta wa junudihi wane mu yaushe za a ce mutum dubu hudu sun yaƙi mutum dubu ɗari ƙarfin bai kai nasu ba waɗanda suka sha ruwan su suka faɗi wannan magana Allah ce ƙalar lazina ya nuna annahun mulakullah amma waɗanda suka tabbata haɗuwarsu da Allah sun tabbata cewa za su mutu ko a yaƙi ko ba yaƙi su ne waɗanda suke da cikakkiyar biyayya ga ɗaluta suka ce kan min fi'atin qalilatin galabat fi'atan kasiratan bi iznillah sau nawa ake samun jama'a kaɗan sun ci nasara akan mutane masu yawa da izinin Allah wallahu ma asabirin shi dai Allah yana tare da masu haƙuri ne waɗancan sun gudu abin da ya saura ta shine mutum ɗari uku da goma sha za a yaƙi mutane dubu ɗari al-imam qurtubi ya ce wannan shine babban darasi da ya kamata mu riƙe haka za ya jibu alaina na hannu an naf'ala mu musulmai haka ne ya kamata mu ɗauka wannan ayan darasi ne gare mu shi musulmi baya yaƙi domin adadin sojojinsa ko kuwa don ƙarfin yaƙinsa yana yaƙi ne saboda abubuwa guda hudu na farko imaninsa da Allah maɗaukaki yana dogaro da tawakkalinsa ga Allah tabaraka wa ta'ala na uku yana jin tsoron Allah baya taka ka'ida wajen yakin nan sannan na hudu haƙuri idan musulmi ya haɗa waɗannan abubuwa to ya haɗa iyakan makamai da ake son kowane musulmi ya rike a kowane zamani zai ku ci nasara wallahu ma na Allah yana tare da masu haƙuri yace lakin sai dai kuma al'amala al-qabiha ka dubi ayyukan musulmi ka gani munana ka duba ayyukan mutane ka gansu da muni ya tu alfasida niyyar musulmai ta wajen tafiya yakin ma ta ɓaci to ga aiki ya ɓaci niyya ta ɓaci mana admin zalika don haka zai sa musulmi ya tsaya yaƙi kaga ba nasara hatta yanka siral adadul kabir minna quddamal yasir min al za a wayi gari adadin musulmai yana da yawa kafiran kaɗan ne amma kuma a tarwatsa adadin musulmai ɗin saboda sun tafi yaƙin ne ba tare da shiri ba ba su yi shiri ba tafiyarsu yaƙin ayyukansu babu kyau sannan niyyarsu ba ta da kyau yace zalika ma kasa kasabat aidina abinda hannayenmu suke samar mana kenan shi yasa idan an tsaya a filin yaƙi ake cin mu da nasara wa bukhari kitabul jihad al-imam al-bukhari ya kawo maganar wani sahabi abu darda'i cikin littafin littafinsa kitabul jihadi babu amalin salihin qabla al-qital al-imam al-bukhari yayi babi cewa ayi aikin kware kafin a tafi yaki karkatin kari yaki da mummunan aiki ba za ka kai labari ba al-imam al-bukhari yayi babi sai ya kawo maganar abu darda'i abu darda'i yace inna ma tuqatiluna bi a'malikum kuna tafiya yaki ne kawai ta ayyukan ku ba ta karfin yaki ba ayyukan ku su suke taimaka muku ku ci nasara a wajen yaƙi to kun tafi yaƙi sojojinku mazinata fasikai fajirai ya za a yi a ce ba a ci nasara a kanku ba gashi annabi ya ce hal na wa na illa bi du'afaihim eh, bi du'afaikum ai babu abin da yasa kuke cin nasara a wajen yaƙi face dalilin taimakawa maraunata da kuke yi a cikinku hadisin yana cikin sahihul bukhari in kuna son ku ci nasara a wajen yaƙi to ku taimaka ma talakawa a dalilin taimakon talakawa Allah sai ba ku nasara ka duba yadda rayuwa take a yanzu mawadaci bai damu da talaka musulmi ba yace fal a'malu fasida ayyukan sun ɓaci wabbu ama'i muhmaluna raunanan mu talakawan mu an yi watsi da su ba a tallafa musu wasabru qalilun an tafi yaki kuma gashi ba hakurin ma wal i'timadu da'ifun babu kuma tawakkali wa taqwa za ila sannan ba tsoron Allah yace ta ina za ku tsaya yaki ku ci nasara bayan Allah yace ya ladina amanu sabiru wa sabiru amanu sabiru wa وأنفقوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ الله يا أيها الذين آمنوا يا قوة نسك إيماني اصبروا كوي حقوري وصابروا كو كباد حقري ودينا يفسر شيء دوريا اصبروا وصابروا كوي حقوري كو كما بعد حقري ورابطوا زونا زمن جرا دومين ba ku da tabbacin cewa za a samu zaman lahiya tsakaninku da makiyanku ku zauna zaman jira wata kullaha kuma ku ji tsoron Allah ya zama kullum kuna kiyaye dokokin Allah a rayuwarku la'allakum tuflihuna da fatan ku ci nasara waɗannan su suke taimaka muku in an tsaya a yaƙi a samu nasara al hakim da al-imamu malik uh, in ka duba muwaɗa da al-mustadrak a cikin muwaɗa mujalla na biyu shafi 446 al-mustadrak mujallad bi shafi na 300 zaid bin aslam ya ba da labarin zamanin sayyidina umar ya ce ka kataba abu ubaida bin al ila umar bin al-khattab yadhkuru lahu jumu'an min ar-rum wa ma yatakhawwafu minhu abu ubaida yana cikin kwamandoji zamanin sayyidina umar abu ubaida babban sahabi ne har ma na Umar yana cewa da Abu Ubaida yana da rai in na tashi mutuwa sai dai in mika masa mulki kawai saboda tsananin amincewarsa da yardansa da wannan sahabin na manzon Allah aminul umma a zamanin sayyidina Umar yana kwamanda ya tafi Rum an je yaƙi za a kara da kafirai Abu Ubaida sai ya ga sojojin nasu suna da ɗimbin yawa sun ninka musulmai ninkin ba ninki don haka sai ya rubuta wasiƙa ya aiko ma Umar ce kai adadin kafirin nan ya yi yawa anya mutum kare waɗannan kafirai da yaƙi kataba ilaihi Umar sai Umar ya aiko masa da amsa amma Ba'adu ya ce bayan haka fa innahu mahma yanzilu bi abdin mu'min min shidda yana da kyau ka tuna duk irin tsanani da ya auka wa mutum musulmi inda yana da imani ya ji Allahu da hafarjan nan baya gaba kaɗan Allah zai sa masa mafita in dai mutum yana da imani dukkan tsanani da ya same shi in yayi haƙuri ɗan kaɗan Allah zai masa mafita babu fitina babu bala'i wacce za ta samu musulmi wanda Allah maɗaukaki ba zai sama masa mafita ba man yattaqillaha yaji allahu makaraja duk wanda yake tsoron Allah to duk irin fitinar da ya fada Allah zai sa masa mafita wa annahu lan yagliba usurun yusrain yana da kyau ka tuna Abu Ubaida babu yadda za a yi wahala ta rinjayi sauki guda biyu sauki yana bayan musulmi kuma yana gaban musulmi inna ma al usri yusra fa inna ma al usri yusra Allah ya ce inna ma al usri yusra sauki yana bayan musulmi kuma sauki na gaban musulmi wahala ɗaya ce take tsakiya bai yiwuwa a ce wahala tarin jayi sauki guda biyu ɗin nan sai ya ce masa don haka yawan sojojin kafirai bai dame ni ba abin da ya damuna shine ku yi tunani babu wahalar da za ta same ku face Allah ya kawo muku sauki kuma babu tsananin da zai same ku face gaba akwai sauki abin da kawai ka sa a tunaninka kenan ku faɗa yaki kar ku dubi yawan su wa inna Allah yaqulu fi kitabihi ka tuna fa Allah yana faɗa a littafinsa a ƙarshen suratu ala imran Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani isbiru ku yi haƙuri wa kuma ku ba ma juna haƙuri wa ku zauna zaman jira wattaqullaha ku ji tsoron Allah ku yi taka tsantsan da dokokinsa ku yi hattara la'allakum tuflihuna da fatan ku ci nasara yace don haka tunda Allah ya faɗi wannan a ƙarshen sura ku rike shi a matsayin darasi ya rufe wasiƙan ya aika ma Abu Ubaida bin Jarrah wasiƙa tana zuwa gare shi ya tara sojoji yace to ga sakon shugaban masu imani sayyidina Umar Umar ya ce kada adadin kafirai ya dame mu mu rika tuna cewa duk inda wahala ta samu musulmi gaba sauƙi na zuwa kuma mu tuna cewa sauƙi biyu ne yake tare da musulmi sauƙi na bayansa kuma sauƙi na gabansa don haka mu fuskanci kafiran nan komai yawansu wallahi ana yakin nan kuwa musulman ne suka ci nasara al-imam al-qurtubi yace fa hadhihi asbabun nasr wa shurutuhu waɗannan su ne sabubban nasara kuma sharuɗan sa kenan na farko a samu akwai masu imani na biyu tsoron Allah na uku haƙuri na hudu shine tawakkali ga Allah sai ya ce wahiya ma'azumatun inda na gashi abubuwa guda hudun yanzu ba mu da su babu imanin ya gaza babu tsoron Allah babu haƙurin kuma babu tawakkali da ikon Allah in matsala ce ta samu musulmi tunaninsa shine ina gidan boka akwai boka a garin nan kuwa tawakkali babu shi wahiya ma'adumatun bil kulliya baki ɗaya babu hakurin yace fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alama asabana wa hallabina yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un musibar da ta auka mana mu musulmai bal lam yabqa min al-islam illa zikruhu babu abin da ya saura ga musulunci sai dai suna wala min addini illa rasmuhu babu abin da ya rage ma addini sai dai rubutu abin da ya saura kenan yace li zuhuril fasad barna ta bayyana wali kasarati tuguyan taka dokokin Allah sun fito wa qillatu rashad karancin shiriya hatta staulal adu har dai an waye gari makiya Allah su suka fi karfi a duniya sharqan wa garban in ka dubi gabas makiyan Allah suke da karfi ta yamma ma haka wa barran wa baharan akan tudu a teku ne kafiri shi yafi karfi yace wa ammatu tughyan wa azmatul mihan wala asima illa man rahim musiba ta yi yawa babu wanda Allah babu wanda ya tsira sai wanda Allah madaukaki ya tsira da shi al-imam al-qurtubi da yake wannan magana shekarunsa 668 da mutuwa ko yake nuna cewa an samu raunin imani a zamanin su ba sa yi kamar yanda sojojin daluta suka yi kan min fi'atin qalilatin galabat fi'atan kasiratan bi iznillah ya faɗi wannan magana shekaru 668 da suka wuce to da a ce kuma yana da rai yanzu me zai faɗa wai can zamanin da yake faɗa imani ya yi rauni tawakkali ya gaza subhanallah Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladan abin da muka faɗa daidai Allah ya gafarta mana kuskure da ya auku ah, zan sake karanta waccan aya gobe insha Allah mu fassara ta za a yi hakuri zan dakata haka akwai wasu 'yan tambayoyi kaɗan zan karanta babu yawa wanda ya ce yana da kyau ga mutum ya rubuta saki ya ajiye don matarsa ta gani ba da kyau ya kamata in zai sake ta ne sake ta kawai in ya rubuta ya bata ba wai ya rubuta ya aje ta gani ba kuma ko ta gani bai zama sakin ba mafi inganci kenan mutum dan ya rubuta takardar saki matarsa ta gani ba ba ta yayi ba saki bai auku ba magana tana cikin almuhalla mujallar na goma shafin 190 da tis'in wanda ya ce menene hukuncin mace da ta bar gidan mijinta cewa wai an sake ta kuma ba a sake ta ba hujjanta wai ta yi ne don ta gani ko mijin nata yana son ko baya son ta to ta yi ƙarya kenan sannan kuma ta fita babu izinin mijinta tana cikin fushin Allah haramun ne mace ta fita daga gidan mijinta babu izinin mijinta malamai suke cewa ko da kuwa za ta ji labari babanta yana gaban mutuwa ne babanta yana gaban mutuwa gab da mutuwa cuta ta tsananta gare shi matuƙar babu izinin mijinta kar ta bar gidan mijinta to bare ita wannan wai tana so ta gwada son mijin gare ta shi yasa ta tafi gidansu kuma har ta ƙara da ƙaryar an sake ta subhanallah wannan kuma yace menene hukuncin mutumin da yayi sanadiyar mutuwar aure alhali miji da mata suna son junansu babu shakka zunubi ne mai girman gaske annabi yace man khabbaba minna man khabbab laysa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha wanda duk ya zuga mace ta rabu da mijinta ba ma tare da shi ya ce ina ji malamai suna kasa sunna kashi-kashi kamar su ce mustahabi shin wannan yana nufin akwai sunna wacce binta bai zama wajibi ba ƙwarai kuwa in an ce sunna ana nufin abin da manzon Allah ya aikata to aikin annabi kuwa ba kowane yake nuna tilas ba akwai mustahabi ah, akwai kuma wajibi din wannan ce in ba zawara tana izgilanci ko ko izgilancinta ya yi yawa da kuma fasikancinta yaya mahaifinta zai yi a nan to sai ya dage da ƙoƙarin bin hanyoyin da zai shiryar da ita da tunani da shawarwari da makwabta da ‘yan uwa kuma ya ƙara da addu'a Allah shirye yarsa sai wannan ya ce ina hukuncin iyaye da suka ce da ɗansu ya saki matarsa ba tare da wani hujja ba ba su kyauta ba uba ya ce wa ɗansa ya saki mata babu hujja bai kyauta ba sai dai kuma cewa babu hujja ina ga ba zai yiwu ba mahaifi ya ce a saki mata akwai hujja sai dai hujjar ta zama ba dai mai gamsarwa ba ai hakuri mu takaita haka akwai wata larura muna fatan Allah madaukakin sarki ya mana gafara akwai mutane da suka rubuto eh, bukatar addu'o'i Allah madaukaki ya biya mana addu'o'i mu baki ɗaya. ya biya mana bukatun mu kai baki daya Allah ya karbi addu'o'in mu baki daya Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi ibadun mu ya sa makomar mu ta zama aljanna اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب